Firistoci Sura ashirin da hudu Mai da burodi, shiryayye a gaban Ubangiji Ubangiji ya ce wa Musa, Ka umarci Isra'ilawa su kawo tsabtataccen mai na zaitun da aka matse, don kunna fitilun yadda harshen wutar ba zai taɓa mutuwa ba, za a ajiye su waje. da labulen Wuri Mafi Tsarki a Tentin Sujada, Haruna zai riƙa kula da fitilun a gaban Ubangiji daga yamma zuwa safiya, wannan za tă zama dawwammamiyar farilla wa tsararraki masu zuwa, dole a ci gaba da shirya fitilu a kan wurin ajiye fitila na zinariya a gaban Ubangiji. Ɗauki gari mai laushi, a gasa dunƙulen burodi goma sha biyu, a yi amfani da humushi biyu na garwan gari don kowace burodi, a shirya su jeri biyu, guda shida a kowane jeri, a kan teburin da aka yi da zinariya zalla, a gaban Ubangiji, za a zuba turare. a kowane layin dunƙulen burodin don yă kasance abin tunawa a bisa burodin, turaren zai ƙone a madadin burodin don yă zama kamar hadayar da aka miƙa da wuta ga Ubangiji, za a shirya wannan gurasa a gaban Ubangiji kowane Asabbaci, a madadin Isra'ilawa a matsayin madawwamin Alkawari Wannan burodin zai zama na Haruna da ’ya'yansa maza, waɗanda za su ci a tsattsarkan wuri, gama sashe ne mafi tsarki na rabonsu na kullum na hadayar da aka yi da wuta ga Ubangiji, a jajjefi mai saɓo da duwatsu, to, ɗan wata mutiniyar Isra'ila. wadda mahaifinsa mutumin Masar ne, ya je cikin Isra'ilawa, sai faɗa ta tashi tsakaninsa da wani mutumin Isra'ila a cikin sansani, ɗan mutuniyar Isra'ila ya saɓi sunan Ubangiji, ya kuma la'ana shi, saboda haka aka kawo shi wa Musa, sunan mahaifiyarsa Shelomit ne, ’yar Dibri. na kabilar Dan, suka sa shi a gidan tsaro sai lokacin da nufin Ubangiji ya nuna musu abin da za su yi da shi, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Ka kai mai saɓon nan waje da sansani, duk waɗanda suka ji maganar da mai saɓon nan ya yi su ɗibiya hannuwansu a kansa, taron jama'a kuwa gaba ɗaya su jajjefe shi da duwatsu, faɗa wa Isra'ilawa cewa, Duk wanda ya zagi Allahnsa, alhakin zai rataya a wuyansa, duk wanda ya saɓi sunan Ubangiji, dole a kashe shi, dole jama'a gaba ɗaya su jajjefe shi da duwatsu, ko baƙo, ko haifaffen ɗan ƙasa, sa'ad da ya saɓi sunan Ubangiji, dole a kashe shi, duk wanda ya kashe mutum, dole a kashe shi, duk wanda ya kashe dabbar wani, dole ya biya, rai domin rai, duk wanda ya yi wa maƙwabcinsa rauni, sai a yi masa abin da ya yi, karaya don karaya, ido don ido, haƙori don haƙori, kamar yadda ya yi wa wani rauni, shi ma a yi masa. Duk wanda ya kashe dabba, dole yă biya, amma duk wanda ya kashe mutum, dole a kashe shi, za ku kasance da doka iri ɗaya wa baƙo da kuma wa haifaffen ɗan ƙasa, ni ne Ubangiji Allahnku.’ Sai Musa ya yi wa Isra'ilawa magana, suka kuwa kai mai saɓan waje da sansani, suka jajjefe shi da duwatsu, Isra'ilawa suka yi yadda Ubangiji ya umarci Musa.